마시고 auzu billahi min shaitanun rajim bismillahir rahmanir rahim mune wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai godiya da ya kara sada mu da wannan fusaku masu alkhairi domin ci gaba da wannan shiri mai albarka da muke gabatarwa mai taken gida mai cike da sa'ada mun yi bayani a darasin da ya gabata a baya irin ladubba da ake da neman aure wanda da wannan ne muka karkare magana akan neman aure mun faɗi irin matan da suka halatta da siffofin wanda ya kamata a nema namiji da mace da kuma ladubba da abubuwan da ya kamata a guda a wannan harkar neman aura yanzu kai tsaye za mu tafi neman shi karan kansa za mu shiga auren kenan bayan an zo an yi wannan neman auren to abin da ya kamata ya biyo bayansa shine mai samar da rukunai wanda su ne ginshikan wannan aure din aure yana da wasu ginshikai wanda ba a bai yi wa a aure a kulla alaƙa ta aure sai da su su ne guda hudu na farko baya da za a yi a ce a samu aure aure ingantacce a shari'a ta addinin musulunci sai da waliyi ma'ana waliyi shine baban yarinya wanda zai bada ita ko kuma wanda baban yarinya ya jingina masa al'amarin aurar da waɗannan yaran mata ma'ana waliyi kenan da mai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana a hadisin da abi Musa ya rawaito Allah madaukakin sarki yarda da shi Allah sallam yana cewa la nikaha illa bi waliyi aure baya yiwa a shari'a ta addinin musulunci sai da waliyi waliyin nan kuma shine uban yarinya ko kuma wanda ya kasance yana al'amarin su wannan kenan wanda ya kasance yana al'amarin su wanda uban ne ya bashi ko kuma wanda shari'a ce ta bashi damar ya ci gaba da kula da su bayan uban bayana shari'i na biyu ya kasance an samu a shahidan ma'ana shaidu guda biyu shaidu su yi shaida a kan cewar A eh, wane din nan ya auri wance wane baban wance ya ba da auren wance ga wane kaza kaza to wannan akalla abin da ake so shine akalla a samu shaidu mutum biyu za su yi shaida a kan wannan auren saboda me wancan hadisin la nikaha illa bi waliyin aure ba yiwa sai da wali wa, wa shahidai adlin da kuma shaidu guda biyu shaidun nan lalle ne lazimi ne wajibi ne ya kasance masu adalci ne mutane biyu ne adilai mutane biyu masu wannan adala wannan shi ne abu na uku lalle ne ya kasance an samu sadaki bayan waliyi ga shaidu guda biyu adalai to abu na uku wanda yake rukuni ne a ciki wanda haƙƙi ne na macen nan dole ne a same shi a harkar aure shine sadaki wannan sadakin yana da matuƙar muhimmanci ya kasance ya zamo matsakaici bai yi can ƙasa-ƙasa ba ko bai yi tsada can ba da sauransu ya tsaya tsaka domin shine abin da ya fi alkhairi shine auren da ya fi alkhairi khairun nikahi aisaruhu khairun nikahi aisaruhu auren da ya fi kowanne albarka da alkhairi shine wanda ya kasance an sassauta sadakinsa da haka anan gurin muna kira ga 'yan uwa iyaye masu 'ya'ya mata a daina ɗora buri gurin yanka sadaki ya kamata ya kasance sadakin nan an yi shi matsakaici kar ka ba da 'yarka akan sadaki ƙasa na can can can da sauransu kada kuma ka bada shi a irin sadakin da irin ya wuce hankali din nan kowace yarinya akwai irin kwatankwacinta akwai irin abin da ake basu wanda gari kusan al'adar gari ta wannan dinsa bai kamata ana ba da auren yarinya a matsakaicin wannan matsakaicin sadaki a irin waɗannan kalolin yarinya da irin matsayinta da irin wannan misali a naira dubu talatin ko naira dubu hamsin kai ka zo ka ce a kai baka son sai an baka dubu ɗari biyar Ka ga wannan wani abu ne wanda ka zo ka kallafa abin da karshe wannan da yawa zaka kori manema na maneman auren yakka ne kuma wanda sun cancanta amma me saboda kasancewa ba su da wannan damar ba su da wannan sadakin ka kore su da haka anan gurin tsanantawa gurin harka sadaki ba shi da amfani kamar yadda kuma kaskanta eh, ma'ana ka yi shi kasa can gurin shi ma ba tsari bane ba abin da ake shine ka ba da shi tsakiya ka nemi a bada sadakin yan nan naka tsakiya kuma wannan sadaki idan aka karbe shi ba ka bane ba kai uba ba haƙƙin uwa bane ba haƙƙi ne kai tsaye na yarinya abin da ya kamata shine ana karɓar wannan sadakin to a je a damƙa mata ta ne ita in ya so ita daga kanta da karan kanta in ta ga dama ta ɗauki sadakin nan ta ba wa mahaifiyarta ta ba mahaifinta ko ta ba su wani abu a ko su raba ko ta sai kayan ɗaki da shi ko dai ta wani abu da shi dai wannan ita ta ga dama amma kuskure ne iyaye suke idan sai karɓi wannan sadakin wata yarinya ko gaya mata ma nawa ne sadakin sai dai ta ji a gari ba za a gaya mata ba ba za a gaya balle a ɗauki kuɗin a bata wannan kuskure ne haƙƙinta ne wannan kai tsaye ba haƙƙin mahaifi ba ne ba ba haƙƙin mahaifiya ba ne ba abu na gaba shi sigar sigar da za a yi ɗaurin auren da ita ma'ana wani shi ne abin da ake ce masa al'ijabu wal kabul ma'ana su gidan maza su nemi a ba su aure shi kuma baban yarinya ko wakilinsa ko wanda ya wakilta ya ba da aurenta ya ba da cewar e mun ba da yarinyar ai wannan sigar irin wannan da ijab da kabul nema da kuma bayarwa dole sai an same shi to waɗannan abubuwan idan suka taru guda hudu to rukunan aure sun cika rukunan aure sun cika a nan gurin akwai wani kuskure da ake yi guda ɗaya wanda yake da yana da alaka da wannan abu. yawanci a ƙasashen hausa akan yi amfani da abin da ake ce masa baiko za a zo a nemi baiko a zo a nemi auren yarinya a gurin iyaye da komai da sauransu har a yanka masa sadaki wasu a gurin nan a taken aka zo neman auren aka ce bayan sun nemi wani danmu ya ga yakku yana so kaza da kaza da kaza ya ce to babu matsala ai Allah ya ba su zaman lafiya ai kaza kaza tunda suna son juna suna kauna juna to shikenan fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya bada wannan to menene sadakin da zamu biya na wannan yarinya sadakin kaza ne ya yanke musu misali dubu ashirin ko dubu talatin ko dubu hamsin wasu atake ma za su iya ɗaukar to ga sadakin yanzu da farko mun fara bayarwa yanzu yaushe ne za a zo a ɗaura aure a yanke a sa to lokacin ɗaurin aure kaza ne to wasu sai suke ganin cewar wannan abin da ake aishi karan kansa aure ne wannan sai ya buɗe kofar ana yin wannan abin daga yaro ya ji labari ai ga ma abin da aka yi an yi baiko sai je ɗauki yarinyar nan ya gamsar da ita aka yi ai wannan abin ba shi da bambanci da aure kawai ɗauke ta ya je ya ringa saduwa da ita wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan saboda mai muna da wata ka'ida guda ɗaya addinin musulunci innamal a'malu bin niyat ayyuka ba sa yiwuwa ba sa tabbata sai da niyya lokacin da iyayenka suka zo suka nemi aure a gurin wannan iyayen wannan matar taka sun zo ne da wace niyya sun zo ne da niyyar su nemi aure ba lokacin sun zo ba ne ba da cewar mai a ɗaura auren sun zo ne su nemi izinin ɗansu ya nemi aure kuma a fara tattauna a kan me menene ya kamata a ci gaba a ɗora a kansa har a zo matakin yin aure wannan kenan na biyu a su karan kansu ɗin lokacin da suka tashi za su tashi ne akan cewa to mu saka mun sanya nan da lokaci kaza nan da rana kaza ranar da za a zo a ɗaura auren wane da wance ne kaga kenan kai tsaye wanda yake nuna maka cewar ba aure suka zo aka ɗaura ba inda aure ne suka zo aka ɗaura to shikenan ai ba magana kuma a zo a ce a sanya wata rana kuma a dawo a zo a ɗaura aure don haka yana ɗaya daga cikin kuskuren da ake da yawa irin wannan tana faruwa ka ga yaro yayi yarinya ciki tun kafin a ɗaura musu aure in ka ji bi me yake faruwa bai sai ka ji an ce ai shi an masa bai ko tunda an musu bai baiko shikenan aure ne zai je gamsar da yare ita kuma yariyar dama ta gaji aure take so gafin balaga yana damun ta rasa inda za ta sakanta tana jin ya zo ya mata wannan daɗin bakin ya ɗauke ta shi kenan kawai sai ya zo ya ringa ɗaukanta da yamma ko a fita zance ko za a tafi siyan yar wani kayan alewa ko ice cream ko da sauransu ya kewaya da ita wani guri can daga baya ya je sai dai dai a ga ciki kawai wannan ba karamin kuskure bane ba ya kamata ita iyaye su sa ido akan ƴaƴansu ya kamata ƴaƴaye mata da mazan ku ji tsoron Allah ku san cewar ko ba aure bane ba duk da cewa za a samu ga waliyanka da nata sun zo ga wasu zai wahala a ce ma iya wannan ne za a samu mutum ɗaya biyu wanda za su kasance kamar shaida daga bangare ɗaya ma'ana daga bangarorin baki daya shi nan bangaren namiji akwai shaida nan ma akwai kaga kenan an samu shaidu ga kuma sadaki an yanka an wani dinsa to amma me ai babu siga babban wannan kuma ai ba da niyyar wannan abin suka zo ba a lokacin sun zo da niyyar cewar me su zo su nemi aure ne a zo a tattauna yaushe ne za a zo a ba su damar su zo a ɗaura aure ba sun zo ne a lokacin su zo a ɗaura musu aure auren ɗansu da 'yarku ba haka ya kamata samari da 'yan mata a ji tsoron allah a daina ɗaukan wannan abubuwan ana zuwa ana holewa da su kawai saboda ana cikin gafin balaga ana sha'awar juna ba aure bane wannan bai ko ba aure bane ba wannan shine ingantacciyar maganar malamai ko da akwai malamai ɗaya biyu da suka yi fatawa cewar bai ko aure ne wannan kuskure ne akwai kuma tuntuɓan harshe na kowane malami da zai iya faɗawa ciki ya ba da fatawar da yake ba ita ce tafi dacewa ba akwai fatawar da tafi wannan inganci wanda shine bai ko ba aure bane ba bayan wannan akwai wani aure yanzu da ake yinsa kusan a da bai fito da wata siga ta wannan ba amma a yanzu akwai masu kira ga zuwa a yi wannan auren da manufar jin daɗi shine auren mutu'a wanda auren mutu'a ga baki ɗinsa haramun ne addinin musulunci su kansu waɗanda suke yin wannan auren in ka bi wannan ɗinsa ka bi akwai son zuciya a cikinsa domin ainihi auren an taɓa halatta shi addinin musulunci wani ɗan lokaci sannan daga baya aka haramta shi saboda wadatuwa da wannan cikakken aure na dindindin da kuma kasancewar babu bukatarsa a lokacin kuma tun daga lokacin nan aka haramta shi tun daga gazo ta khaibar aka haramta wannan auren da mutu a baki ɗinsa wanda idan ka kalli wannan auren za ga duk kusan manufofin aure ga baki ɗayansu wanda addinin musulunci ya kwaɗaitar akan a yi aure saboda su za ga baya cika su baya tabbatar da su misali yanzu idan ka ɗauko ka ce za ka yi za mu ma'ana za mu zo mu kawo wannan mu kawo wannan a zube ban ƙwarya a tsakankani aure na musulunci wannan tabbataccen aure za ka yi shi ne babu wani lokaci takaitacce da za ka ɗauka da zai ƙare wannan auren saɓanin wancan auren yadda shi wancan auren yake shine me kawai lokacin da saurayi da budurwa suka haɗu sai ga sun yi wa juna suna sha'awar juna da sauransu a take kawai zai iya zuwa a shi da ita ku lura da wannan shi da ita zai iya zuwa kawai ya je ya nemi aurenta a take ce to ke ina son mi aure tunda dai gashi ina son ki kuma ina sha'awar ki kuma ba zai in je in lalata da ki haka nan ba to amma mu zo mu yi aure kawai da ni da ke ya wannan auren yake kawai shi ke yanzu menene sadakin ki na zan baki kawai dan lokaci ne awa ɗaya nake so mu aure yanzu ko awa biyu ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko wata biyu ko makamantansu ma'ana na wata ɗan lokaci ƙididdigagge ƙayyadajjen lokaci kaɗai kawai mu ɗan zauna ya je ya sadu da ita ya amfani da ita su ji daɗin juna shikenan daga nan kuma iya lokacin nan da ya ƙare lokacin yana zuwa yana ƙarewa shikenan wannan auren babu shi baki ɗaya kaga wannan wasa ne da addini wasa ne wannan ba shi da bambanci da daduro ba shi da bambanci da zaman daduro kwata-kwata to wannan shi ne wannan zaman yanzu samari da 'yan mata da yawa sun fada suna irin wannan aura da yawansu suna wannan auren saboda abin da suke gani cewar wata hanya ce aka kawo musu suna cewa masa wai islamic solution ma'ana wata mafita ce addinin musulunci ya kawo ga wanda ya kasance bai samu damar ya yi aure ba ko game da matar da ya kasance ba samu ta yi aure ba wanda wannan kuskure ne kuskure ne wannan aure na dindindin yadda ya zo mana addinin musulunci a sunna ba shi da wani lokaci da za ka kayyade masa ka ce misali zan yi aure zo mai aure da ke nan da misali awa daya ko minti talatin mun rabu kenan ko sati daya ko wata daya ko wata biyu ba shi da wannan iyakar gabaki daya. sabanin wancan auren shi kuma dama tun da kai da ita yanzu ka tashi za ku yi alkawari to za ku yi shi ne akan sai kun yanke masa iyaka wannan auren muna so ne zai ci gaba nan da lokaci kaza sai kun yanke masa iyakar wannan auren sawa'un awa ce rabin awa awa ɗaya awa biyu kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu wanda kaga wannan gabaki ɗayansa baya tabbatar da wannan nutsuwar zuciyar da sauransu ko yaushe mace ta tuna wannan za ta ringa fargaba ne cewar wane yanzu gashi ya zo ya aure ta ya kaza kaza amma nan da lokaci kaza zai wannan ɗinta kamar yadda wannan auren lokacin da wasu abubuwa larura ta jawo ta wannan za ka iya sakin matar wancan auren ko gabaki ɗayansa na mutu a babu wannan auren babu magana saki a cikinsa kamar yadda aure na sunna a gurin dukkan musulmi na kwarai auren suna sharaɗinsa kamar yadda muka bayani yana da rukuni dole ne sai ya kasance mai akwai waliyi a ciki amma a wancan auren babu a auren suna akwai shaidu a auren mutu'a babu shaidu auren suna an haddade maka bai kamata ka wuce mata guda hudu ba kawai su ne domin Allah ta'ala ya faɗa fanki huma tsaba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ku auri abin da ya muku daɗi daga mataye biyu uku hudu ko kuma in kuka zance kuna tsoron ku yi adalci tsakanin su kuka tara su da yawa to ku auri guda ɗaya kaga an baka damar daga ɗaya biyu har zuwa uku har zuwa hudu to amma a wancan auren babu wani magana haddi babu mudda a rana ɗaya za ka yi auren biyu uku kashi gari ko wani wannan kuma ka ƙara ganin wasu 'yan matan ka ƙara zuwa ka je ka yi tunda dama wani abin eh, auren za ka iya na minti goma ko minti talatin ko awa ɗaya a rana ɗaya kaga zaka iya yin guda biyar kenan shida sauransu wanda in ka kalli wannan zahirin wannan auren da duro ne kawai a yanzu dai a da can an halatta shi da larura an tafi yaƙi da makamantan irin waɗannan abubuwa amma a yanzu me babu wannan babu shi kuma manya-manyan limaman nasu da suke takama da su suke tunƙaho da su akan wannan auren su da karan kansa sun an rawaito hadisai sun sun wannan ɗinsu sun haramta sai suka ɗaya daga cikinsu ya sai na aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya rawaici hadithi da goma sallam na tabbatar da haramcin wannan auren cikin waɗanda suke gani suke girmama cikin wanda suke ganin su su ne manya-manyan limamansa da suke koyi da su da sauransu an taɓa tambaya su akan wannan auren mutu'ar ya ce babu masu yin a cikinmu babu masu yin wannan auren sai wanda ya kasance fasikai ne 'yan iska aka zo aka ƙara sa wata yake cewa a game da wannan aure yake cewa babu mai yin sa kar ka je ka bata kanka da shi kar ka bata jikinka domin me me najasa ne bai kamata ka je kai wannan dinsa ba to kaga dan me mutane za su je su fada cikin wannan abu kamar yadda mu a aure na sunna za gani cewar akwai nutsuwa samun nutsuwa ta zuci wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan manufofi a harkar aure amma a wancan auren fa babu wannan nutsuwar ga baki ɗayanta ana sharɗanta adalci a auren sunna amma a can gurin ba wannan magana dama kwata-kwata auren sunna akwai sadaki a cikinsa amma a wancan auren nasu ba magana sadaki bane ba kawai wani dan lada ne zai bata kamar wani kamar wani tax ne ma'ana sakamakon yadda da kake tunda dama da shi da ita ne za su yi agreement to ke ya da Allah mu aure mana nan da awa biyu kawai mu dan ji dadin juna da sauransu to shikenan kin yadda eh na yadda nawa zan baki ya eh, ba ma ba ni naira naira ɗari biyar ba ni dubu ɗaya ba ni dubu biyu shikenan ya ba ta wannan kawai shikenan a faɗar kawai shikenan da wannan abun saboda an mai da addinin wasa kawai shikenan za su je su ci gaba da fasikancin su ne da sunan aure manufa babba a aure a sunna shine ka gina wani wasu iyali ka samar da iyali a haifa a yawaita da makamata irin wannan abuwa amma fa harkar mutu'a kwata-kwata babu wannan abin da yake kawai shine a zo a biya bukata ne kawai a biya sha'awa ne kawai a rakashe a hole ana jin gafin balaga kawai a ji daɗin juna shi kenan babu wannan abu sannan a aure na musulunci wajibi ne ka ciyar da mace ciyar da ita tufatar da ita shayar da ita wajibi ne amma a wancan auren na mutu babu wannan kwata-kwata babu magana ciyarwa kowa da sauransu kawai aure ne lokacin da ka bukace ta ne kawai za ka mata ya ke kina ina ina guri kaza to mu haɗu ta fito daga gidansa kawai shi kenan ta je ta je ta baka jikinta ka yi amfani da ita ka ji daɗi ta ji daɗi shi kenan kawai ku tashi kaga wannan dabbanci ne ba wani magana ciyarwa iyayenta su za su ci gaba da ciyar da ita na dama ba guri za ka mata ba tana daga gidansu ne lokacin kawai da ka bukace ta ne za ka mata waya ko ita ta bukace ka za ta ma waya ku haɗu ko kuma ku san inda za ku haɗu ku je ku yi lalatar ku yana da aure na sunna akwai idda ɗan mace mijinta ya mutu za ta masa idda wata hudu da kwana goma amma aure na irin wancan mutanen na mutu'a warka shi'a su a gurin su babu wani magana idda a ciki aure na sunna ana sharɗanta mace da za ka aura ko da ta kasance musulma ko kuma ta zama cikin ahlul kitabi to amma su a harkar su ta harkar mutu'a ba wani magana wannan har da mace majusiya wanda suke bautan rana ko masu bauta ko ma wani iri ne dai kawai kai dai zaka iya yin aure kawai da ita ba wani maganar ce wannan ga sharaɗin ka kasance musulma ko ahlul kitabi babu wannan ko da ba majusi ya ce za ka iya zuwa ka aura a addinin musulunci bai kamata mutum mai mutunci mai kima mai addini ya je ya auri mazinaciya ba to amma me a gurinsa auren muta za ka iya ko da mazinaciya ce za ka je ka wannan har ake rawaito ɗaya daga cikin limansu yana cewa ai wannan ma zai iya jawowa ta iya daina mazinar da take to menene bambancin abin da zaka yi da zinar ai ba shi da bambanci ai kawai suna ne kuka canza masa wani dan suna ne aka dan canza masa amma ba shi da wani bambanci ai ba shi da bambanci da haka su a gurin su zaka iya zuwa da mazinaciya ma zaka iya zuwa ka je ka nemi to ke ya ka zo mai wani dan da dama ita ma hakan take ai dadoro wanda yake a cikin maza ya dauke ta suna dadoro da ita kaga kai ma baka da bambanci ai bal shi wancan ya aje ta ma dadaron da yake shi yake ciyar da ita yake shayar da ita misali amma kai ba ma wannan kawai za ka zo ne ka biya bukatar ka kamar yadda kowa zai shigo gurin karuwa ya zo ya biya bukatar sa shike ne kai wannan kawai zai iya kai akwai wani timing ne da kai zuwa wani lokaci ne shi kuma wancan shi ga wannan zai zo mata wannan ya zo mata wannan ya zo mata amma kusan duk abin guda ɗaya ne ai a aure na musulunci mace ana ce mata mace matar aure amma a wancan mace ana ce mata matar da aka ɗauka haya ne kamar haya ya ɗauke ta mustajara ce kamar haya aka ɗauke ta aure na musulunci akwai li'ani lokacin da ka zo kana zargin matarka da bin wani namiji ko makamantar irin wani abin ta yi musu kai musu akan kuka dage akan haka za ku iya zuwa ku je ku yi li'ani ku yi tsinuwa akan a tabbatar da wannan in ko kuma ka yi tsiro wannan shi kenan aure kun ga ya rabu kenan a addinance kenan a sunna a addinin musulunci amma a gurin shi'a a gurin yan mutasu ga baki ɗaya wannan ba maganar la'ani a ciki tunda dama abu ne na wasa kawai abu ne na aka yi shi saboda a sheki aya a kashe sha'awa kawai ba wani magana ce ta maganar tabbatar da wasu manufofi na aure ba kamar yadda a addinin musulunci a aure a gurin mu akwai kiyaye nasaba da mutunci nasaba da tsatso na dan adam a kiyaye shi to amma su a can gurin babu babu wannan ta dama manufar ta sha bamba to don haka waɗannan su ne bambance-bambancen da suke kewaye wannan abubuwa dalilin da ya sa muka faɗaɗa magana akan waɗannan abubuwa saboda a yanzu ana nan ana ta dilmiyar da samari da 'yan mata akan wannan irin wannan aure ne ita yarinya tana cikin gafin balaga tana son ta yi aure zai iya wa iyayenta sun takura mata sai ta yi karatu sai ta gama university sai ta gama kwaleji sai ta gama nas sai ta gama kaza ita kuma ba ta so ta je ta yi zina ba ta so ta yi wannan so su kuma samari marasa tsoron Allah ko kuma waɗanda suka riƙi wannan addini na shi'a suna ganin su addini ne da ba addini bane ba suka je suka riƙe shi sosai suka cewa ai ga wani solution da aka musu wanda in ka kalli zahirin abin fasikanci ne an zo an rufe shi ne da wani abu an rufe shi ne da wani abu mai kyalli kamar gaske aka masa suna wai islamic solution mafita a addinin musulunci wadda ta kasance ba ta da wannan ba samu damar miji ba kuma ba wannan kuma ga shi tana sha'awar namiji tana fama da sha'awa da waye da sauransu kawai shi kenan sai a zo a yi wannan auren kawai su je su lalata yarinya da makamanta irin wannan a ta bata magungunan ciki ta yi da wannan ta gama a sati ɗaya sai ta aure irin wannan sau biyu ta gama ita iyaye sun zama hoto suna ganin cewar su tana nan budurwa lafiyayya da sauransu ba san cewar baki ɗaya maza sun je sun rarrake ta a waje ba to ya kamata gaskiyar lamarin iyaye su sa ido akan irin waɗannan masu wannan aƙidar ba aƙidar musulunci ba ce ba shi a gabaki ɗinta cin karo ne totali da addinin musulunci kuma akan irin ɗabi'u irin waɗannan da wasu abubuwa nasa da suke gudanarwa kamar irin wannan auren raki da ake yin su ya kamata iyaye gaskiya su ji tsoron Allah su saka ido akan ƴaƴansu wannan auren rakin suna nan sun yaɗu a makarantu na secondary ne wanda suke haɗa maza da mata ko dai ko ma ba na secondary ba suna nan 'yan mata yanzu suna nan maza suna ta kokarin su hure musu kunne ko mata 'yan uwansu wanda suke yi din saboda fasikanci ne shi ka san matsalar fasiki lokacin da ke fasikancin nan shi kadai to baya so a nuna shi shi shi kadai a ce shi ne fasikin ya fi so ne me su yawaita su yawaita irin su wannan yana yi wannan yana yi wannan yana yi can to dole ne zai ringa jin cewar shi shi eh, ba shi shi kadai bane ai zai da ringa jin dan sauki sauki haka a ransa amma shi kadai ne kullun zai ringa shiga cikin damuwa to sai ya kasance wasu matan su ne sun fada cikin wannan abun kuma suna gaba su iya daina ba saboda sarrai to sai su kokarin su iya gamsar da wasu matan su jawo su ba dan sun gamsu da wannan tsarin ba a'a domin ya kasance in ma zagin ne ko yaudara ne ko ma menene kar ya kasance su su kadai za a yi ba su je su dilmiyar da ke na haka ya kamata ke karan kanki ki zamo kina da hankali kina da tunani kina da nutsuwa da gane abubuwa irin wannan kamar yadda kuma iyaye su ma ya kamata ya zama wajibi akan su su tsaya su sa ido akan 'ya'yansu ganin da suwa suke mu'amala ganin gurin suwaye za su koyi addini suwaye suke karantar da 'ya'yan nan nasu a makaranta me suke karantawa kuma da suwa suke alaka da me suke karantawa na littafai da makamantar irin waɗannan abubuwa wannan su ne abubuwan da ya kamata a ce iyaye sun lura da su game da 'ya'yansu matukar suna so su kare mutuncin 'ya'yansu matukar suna so su kare budurcin 'yarsu ya kasance bata fada cikin bata fada hannun waɗannan kurayen ba allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma mana gamdakatar akwai abubuwa wanda suke suna kewaye da harkar shi wannan neman auren akwai aurarraki da zaka gani wasu daga cikin 'yan uwa samari ko 'yan mata da suke suke barin kasashensu su tafi wasu kasashen ko karatu ko neman kuɗi ko makamantan irin waɗannan abubuwa sai su je su haɗu da yarinya a can gurin ba tare da ma iyayen sun sani ba su dama ba za su ma su kira shi da musulunci ba dama amma da me aure ne a junansu kusan suke cewa sun daura wa junansu wanda fasikanci ne ka ga mace kawai ai dan da dan garin su ne kuma musulmi ne kaza da kaza da ta je ta nemi wai kafiri ka duba ka ji wani irin tunani wanda ta je ta nemi kafiri ar ne ta fasikanci da shi to gara ta nemi musulmi dan uwanta ko dan garin su ko dan kabilarta ya kasance suna zama tare suna biyan bukatar juna suna saduwa suna fasikancinsa da sauransu wanda wannan kaga gabaki ɗayansa kuskure ne wannan magusanci ne gabaki ɗayansa magusanci ne ba addini ba ne wannan ba addini ba ne ba lokacin da asali bai kamata su iyayen nan su aure su bari su ta shiga wannan yanayin ba ma tukunna lokacin da suka fahimci cewar yarsu nan ta kai lokacin aure babban haƙƙin da yake kansu wajibi a kansu su sauke shi shine su yi mata aure ba wai su tura ta tana cikin wannan yanayin wata ba za ta iya faɗa ba saboda budurwa tana tana da kunya ɗabi'ata tana da tana da kunya wata za ta ta damuwa tana cikin masifa ita ta san me take ji za ta kai lokacin da za ta wuce namiji zai wuce gaban ta ji take kamar ta bishi ta kama shi amma ba za ta iya zuwa ta ga iyayenta ba saboda kunya da take ji da nauyi to a irin wannan yanayin bai kamata iyaye su ɗauki yarsu su tura ta wai ta tafi karatu ba ita kaɗai ba tare da sun mata aure ba in ma za kuna son sai ta karatun ku yi mata auren ya so ku ta ita da mijin ku tura su je su yi karatun amma ba karamin kuskure bane ba irin wannan to sai ga irin wannan zaman an yi shi yarinya kawai ta samu wani suna can suna fasikancin su da sauransu to wannan abun gaskiya ba karamin kuskure bane ba ya kamata iyaye su ji tsoron Allah akan ƴaƴayensu su san cewa Allah subhanahu ta'ala amana ya basu kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya tambaye su akan waɗannan ƴaƴa Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu da wannan ne muka zo karshen. bayani na bambance-bambance tsakanin wannan aure namu na sunna na addinin musulunci game da umarni da kuma wasu aurarrakin da kusan ake yin su kuma in ce wasu san zuciya da wasu suke bi Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma ba mu gamtakatar a abubuwan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.